Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na yau Juma'a, wato 18 ga watan Satumbar na ashirin. a cikin shirin za ku cewa unguwanni da dama na garin birnin gauri a jihar dosa ne suka fada cikin al'amarin ambaliyar ruwa muna tafe da karin bayani gwanakin shinkafa 30 daga cikin jimilar 37 na kungiyar masu noman shinkafa a yamai sun lume cikin ruwa kungiyar fukufri ta bayyana fargabarta rahoton musamman na yau zai kawo mana haske a kan batun kulawa da tattara kudade a fuskar jihohi da kuma kananan hukumomi a nijar ruwan sama masu karfin gaske da aka samu baya-bayan nan sun yi ambaliya a angoni da dama na karamar hukumar birnin gaure a jihar doso lamarin da ya sa gwamman iyalai suka rasa muhallansu wasu daga cikinsu sun sami mafaka a cikin makarantu inda gwamnati da ƙungiyoyin agaji ke kawo musu taimako a cewar wani mai unguwa ahmadu ahijo baidi a zantawar shi ta wayar tarho da musa hassan Akwai gidaje da ruwa suka mamaye da gidajen da suka faɗi, amma dai inda aka samu sa'a ba a samu asarar rayuka ba. Unguwannin da abin ya shafa su ne unguwar Timbe, Kare Tagi, Fulfulde. Waɗanda suka rasa matsugunninsu suna cikin makarantun boko ne. Akwai wata ƙungiya da ta kawo taimakon abinci da tabarmi da tantuna. Tun farko gwamnati ma ta yi hoɓasa. Yanzu haka muna nan muna rarraba abinci ga waɗannan mutane na unguwannin hudu. da da katar Gwanakin shinkafa 30 daga cikin jimillar bakwai na kungiyar manoman shinkafa ne suka lume cikin ruwa abin da tashi kimanin ton 22,000 lamarin da ya shefa waɗanda abin ya shafa cikin wani mugun hali a cewar sakataren janar na wannan kungiya tare da ƙara cewa hakan zai yi tasiri sosai a kan yawan shinkafa da ake nomawa a gida sai mu saurari muhammadu hassan azantawar shi da nafisa adamu Sanin kowa ne a gabar kogin isa nan ne ake samun gonakan shinkafa haka waɗannan gonakan gaba ɗaya ambaliyar ruwa ta shafe su. Cikin eka 37 eka 30 ambaliyar ruwa ta cinye su yanzu nan ma 17 na cikin ruwa. A shekara ta 2012 mun sami ambaliyar ruwa amma wannan shekara abin ya tsananta kwarai. Ina iya cewa idan muka ɗauki ton 6 na eka kusan ton da yanka aka rasa na shinkafa ba da waɗanda aka rasa na takin zamani ba da sauransu ya kai miliyar ɗaya da miliyan ɗari takwas manoma sun rasa kayayyakin nomansu in aka ɗauki batun kamfe mai zuwa nan gaba na shinkafa gida za a sami rishi mai yawa gaskiya akwai matsala don haka muna kira ga gwamnati da su kawo wani gyara don manoman su samu amfanin kaka mai zuwa que Zogale na daga cikin kayan abinci da al'ummar Nijar ke shawa sosai. Masana abinci mai gina jiki sun bayyana cewa wannan ice na kunshe da sinadarai da ke amfanin jiki. Sai dai tun wani lokaci zogalen ya yi karanci sanadiyar ambaliyar ruwa da ta mamaye lambuna. Matan da ke gudanar da sana'ar zogalen na kukawa da hauhawar farashinsa. Sai mu saurare su a zantawarsu da Salamatu Kadiri. Zogale akwai lokacin da buhun sukutun baya huce jika shida zuwa bakwai yau yana jika ishirin da bakwai da rabi babban buhun. Dan buhun gishiri a da muna sayan shi tamanin ɗari ɗari da hamsin zuwa jika yanzu ya koma ɗari biyar ko jika uku. Harshen saniya da kyauta ce kawai ba a baka shi kwanan ya koma jika uku da ku muna sayan shi dala saba'in zuwa tamanin kwanan tausa yana ɗari da hamsin yanzu amma a da muna sayan shi sittin zuwa saba'in. ana samu kaɗan kaɗan dai wata ran an ka ma ba a samu haka nan dai na sai yi ciko kana yin ɗoka biyu uku baka sami ko dala cikin shi ba kuma ka rumce ido ka ɗoko haka nan wata ran sai ka ɗan samu ke ga ɗan sako ƙarami ana sai da shi jika goma sha ɗaya suka cewa sha biyu kwanan baya da kwamfito yi arha jika shidda muka sayan sako babba. a zaman taron majalisar ministoci na 16 ga watan september gwamnatin nijar ta ɗau niyyar kawo kwaskwarima a fannin takin zamani wannan mataki zai bada damar kawo sauƙi wajen samun takin zamanin daidai da bukatun ayyukan noma a Nijar a cewar Shibu Banya shugaban kungiyar mutanen karkara a zantawar shi ta wayar tarho da Muktar Hamadu. A wajen ƙungiyoyin manoma batun takin zamani ya zama abin ɗaukar hankali. Gaskiya ne ta fuskar inganci, rarraba da farashin dukkansu akwai matsala idan aka danganta da alƙawuran da aka ɗauka a siyasance. Kan abubuwan da ake nan ana yi akwai giɓi don haka ina ganin in aka lura da abubuwan da suka wakana dangance da duk abubuwan da suka fuskanci ƙoƙarin da aka yi na samun ƙarfafawa to haƙi hakika za a sami gamsuwa, amma kuma sai an dama da masu hannu a cikin lamarin. Waɗannan ƙungiyoyin don kar su sake komowa su ce an yi gyaran fuska to mai gyaran fuskar ya kawo su ce har yanzu an koma gidan jiya noman goji. A ran Laraba 16 ga watan Satumbar ne aka yi tuni da ranar lemar sararin samaniya ko kushi zonin ta ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin taken ozon domin rayuwa shekaru 35 na kariyar kushi zon wato lemar sararin samaniya. Ita dai kushi zon tana kare halittu masu rayuwa a doron ƙasa da tsananin zafin rana. Sani Ayuba shugaban ƙungiyar 'yan sa kai masu kare muhalli ya mana ƙarin bayani. Uh, masanan kimiyya sun tabbatar da bayan shekara talatin da biyar ramunan da ke cikin shimfiɗar gurbin na rufewa kaso tasa'in bisa ɗari. Haɗin gwiwa tsakanin masanan kimiyya da 'yan farar hula da mahukuntan ana iya cimma sakamako. Faɗancin tsarin Vienne da yarjejeniyar Montreal matakan biyu ne ya ba da damar hana bazuwar gurɓatattun sinadaran salwanta shimfiɗar gurbin. Ƙasar Nijar ta lamunta da dukkan yarjejiyonin bana domin sallah ce shekarun nan 35 an zartar da wani ba da horo ga kwararrun masanan yanayin sanyi. Akwai ƙoƙarin gwamnati na samun horar da su su kuma samu kayan aikin da suka dace domin aiwatar da bukatar Idan masu ruwa tsaki sun samu horaswa suna iya girkin da zai hana a samu banna da yawa da zai iya salwantar da shimfiɗar gurbin. Gundumar Ingal a jihar Agadez na fama sosai da hasarar wato da masasar jizon sauro a wannan lokaci na damana. Lamarin ya sha karfin cibiyoyin kiwon lafiya ganin yadda adadin masu fama da wannan cuta ya hawa. In shi Rabidin takka wani dan kungiyar farar hula na Agadez da ya ziyarci cibiyar kiwon lafiya ta garin Ingal a hirar shi tawayar tarho da Tarnan Fudai Ahmed. Lokacin damana ne lokacin masassarar sabro shi ne ya addabi mutane kwanan da duka mutanen daji ba mutane bane wanda suke da muwayan evacuation kin mutane kullum sai karuwa yake kuma sai SE ke ingar SE ce wadda take da dan block wanda ba iya dokan mutum goma mutane suna kokwance karkashin itace ana musu tsoron saura suna kokwance karkashin rumfuna kuma nan suke kwana in dare kuma akwai sabro ita ce kawo for in ba dai ita ba ke da wacce likita ita kare ba mutane kowane ka gani akwai katetar tsoron da hannun shi suna kwakwance. ya za a kimanta yawancin mutanen da ba su da laya a wannan likita kamar mutum nawa ne za a cewa. ke dai wajen mutum dari biyar Ƙungiyar mayaƙa masu kishin kafa dalar musulunci ta ɗauki alhakin kisan mutane takwas da suka hada da 'yan Nijar biyu da 'yan Faransa shida a ƙasar Nijar a ran tara ga watan Uta na 2020 a ƙauyen Kure kusa da birnin Yamai. wata sanarwar gidan talabijin na alnaba wadda kafin yada labarai da dama suka yada ne ta bayyana haka abin tuni dai a harin ma'aikatan kungiyar aktar da guda bakwai wato da jagoransu sun rasa rayukansu. Matasan Nijar masu shirya fina-finai a Laden Maiga da Bubakar Gingarai Maiga sun sami shiga gasar Club Ivoire ta 2020 ta ƙasa da ƙasa da ke gudana yanzu haka ta yanar gizo a birnin Abidjan babban birnin ƙasar Cote d'Ivoire. Shugaban cibiyar wasan fina-finai na Nijar Sani Magori ya muna ƙarin haske. Yanzu haka alƙalan gasar suna nan da duba kwamɓalar, jama'a suna nan da duba fina-finan da ake haskawa. Taron kwamɓala ne wanda aka kirkira domin dafawa matasa, musamman ma matasa na yankin Yemowa su yi tashin farko a fuskar haruka fina-finai, wanda zai faɗaɗa zuwa ƙasashen Sediyawo. Don haka Nijar tana halartar kwamɓalar tun da aka kirkiri wannan kwamɓalar. Akwai gingare Maiga da Aladen Maiga waɗanda duka suna cikin kwamɓalar. Gaskiya babbar haɗuwa ce mai mahimmanci ga duka masu harkar shirin fina-finai na ƙasashen duniya sun halarta wajen taron har da ma Canal Plus suna nan. Gora sannan ki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La rika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abun da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A ƙasar Nijar tsarin baiwa yankuna kwarya-kwarya 'yancin gashin kai na baiwa al'ummomin jihohi da na yankuna damar tafiyar da al'amuransu. Waɗannan yankuna na tafiyar da shirin ci gabansu ta hanyar haraji da kuma lanho. Ta yaya ake kula da kuma tattara kuɗaɗe a fuskar jiha da kuma ƙaramar hukuma? Adamu Umaru shugaban Accountability Lab ƙwararre a fannin 'yancin yankuna ya yi wa Olivier asurbabi ƙarin haske. A Nijar akwai shugabannin yankuna biyu, da'ira magajin gari yake kula da ita da kuma mashawarta na da'ira, sannan kuma da yanki wanda shugaban majalisar mashawarta na jiha yake kula da ita. Adamu Umaru shugaban kungiya mai suna Accountability Lab ya yi bayani. Da farko dai ya zama tilas 'yan ƙasa su fahimci cewa su ne ya kamata su ɗauki nauyin yankunan su a yau. Haka na nufin albarkatun yankin sun kumshi lanhu da haraji. Idan na ɗauki misalin harajin hanya a wasu wurare hamsin ne a shekara a wasu wuraren kuma jika guda ne ya danganta da matsayin karamar hukuma bayan haka akwai waɗansu harashi da kenan. waɗanda doka ta amince da su sannan kuma akwai wasu albarkatu da Allah ya huwa cewa yanki kuma yake da dama amfani da su ta waɗanne hanyoyi ne shugabannin yanki suke tattara kuɗaɗen shigarwa kun san a ƙananan hukumomi akwai abin da ake kira PDC fasalin ci gaban karamar hukuma wanda yake ƙayyade ayyukan ci gaba na karamar hukuma shi shi wani kundi ne da ake tanadawa domin a yi aiki da shi tsawon shekaru biyar kuma ya kamata a kirkira shi a yau ta la'akari da fasalin ci gaban jiha da majalisar shawara ta jiha ke samarwa wanda shi kuma yana da nasaba da siyasar ƙasa da ake kira fasalin ci gaban tattalin arziki da na al'umma kenan idan aka dubi waɗannan bangarori na kundin daga siyasar ƙasa ne kowace karamar hukuma ke neman samar da fasalin siyasar ci gabanta tare da yin la'akari da bukatu da burin al'ummarta baccin fasalin ci gaban karamar hukuma akwai fasalin saka hannun jari na shekara-shekara shekara wannan kuma kamar kasafin kuɗin ƙasa ne wannan kasafin ne kuma ke kayyade kuɗaɗen da karamar hukuma za ta tattara da kuma yadda za ta tattara su tare da mutunta ka'idodi da dokokin da ake aiki da su a Nijar a game da ƙwarya-ƙwaryar 'yancin ƙananan hukumomi. Wace rawa ce da nauyi ya ga zababbu wakilan al'umma ta hanyar tattarawa da kuma tafiyar da waɗannan kuɗaɗen? Idan ana maganar siyasar ci gaban yanki ana nufin al'ummomi hukumomi su iya zaben wani ko waɗanda suka amince da su su tafiyar da arzikinsu saboda su gudanar da siyasar su ta ci gaba tare da damawa da al'umma ko ta fuskar sau da kafa ko tallafawa ko kuma wajen ganin an yi nasara a game da ayyukan ci gaba. To Marala, masu ƙarshen wannan shiri na Maricen yau a huta lahiya. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kar in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙi wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe, ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.